To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu larin na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin aminin. A farko da mu ce muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ta'aziyar mu zuwa ga family din ajiya da su da Allah ya mata rasuwa da safin nan uh, ah, kamar kan da dai mallon masu ke faɗa cewa wai azumi shi kaga wanda aka fara da su wasu ba da su za kare ba kuma haka ne ka duba yau azumi yana wasu mu da muka kama mun kare azumi talatin wasu sun yi ashirin da tara to amma dab da gobe ana za a yi sallah kan wasu ma sun yi sallah ma ana gobe za a yi sallah kaga ita wannan da ita ka fara amma ba da ita ka kare ba Allah ya mata rasuwa yau amma me da me yasa muka zo muke wannan magana wannan baiwan Allah wallahi mu duka kowa ya yi mata shaidan aikinta da take yi shine na yana cikin aikinta na ciyar da marayu marayu da take ta ciyarwa ka duba ita kan kanta ina gani da ta san cewa yau Allah zai ɗauke ta wallahi da wasu ababen da take yi na alkhairi da ta sake yi ya yawa saboda jiya ko shekaran jiya ne ta ta sa wani bidiyo da take bagana ka duba kan da take lokacin dai cikin azumin nan cikin ciyarwa ciyarwa da take wannan ciyarwa ku duba dai wannan dai alhamdulillah um, guyin guyin guyin guyin iyalan da su Allah sarki Allah muku albarka ƴan ƴaƴana marayuna da almajirai to har da manyan mata dai ga sunan dai zuwa suke masu goyo ne iyayen marayu duk zuwa suke karɓi abincin sadaka da faffe da muke a gidan hajiya da sa ikon Allah ga sunan dattawa duka suna zuwa da yaran duka salamu alaikum jama'a kamar yadda muka saba dai ga abincin azumin mu nan kun gani bana da kwai muka yi da yaji da shinkafa da mai da kuma zo barodo mai sanyi alhamdulillah ai azumin bana wallahi jama'ar mu kan suna shan zuwa to Allah ya sa albarka wannan irin shine abincin da muke sa a take away container din nan muke ba su cikin azumin nan fatan mu kuma ko bayan azumin in mun samu kuɗi isasshe mu ci gaba da su wannan container din muna bayarwa wallahi manya ma suna ta addu'a ga sunan a iyayen marayu da sun zazzo da kansu ma suka ceto wannan gwaggwaɓen ladan suna neman shi su ma sadakar da muke na abinci suna ta addu'a su ne mana fatan alkhairi su ne wa duk wanda ya da gudunmowa a wannan dafa abinci da muke na azumi da suke jin zobaro da mai sanyi gashi nan sun sako sun karɓo nasu suna mana fatan alkhairi ga duka fada shugaban kasa, his excellency president of the federal republic of nigeria alhaji bola ahmed tinubu ta mata ba mu gudunmowar shinkafa alhamdulillah. hajiya laila al othman ta abuja ta ba mu ita ma gudunmowar kayan abincin nan duka Her Excellency former First Lady of Nigeria Aja Aishatu Buhari ita mata ta bada shinkafa. Dan mama Homs masu real estate na Abuja su ma sun bada gudunmuwar shinkafa da kudin cefane duka. Ubangiji saka muku da alkhairi da duk waɗanda ma na manta sunansu ban faɗa ba. Ga kamfanin Future Assured na Her Excellency. To jama'a wannan sadaka da matan nan take yi cikin wannan wata ramadana da take ciyarwa take ciyar da ita damuwanta marayu marayu marayu shine rayu damuwanta wannan sadakan da matan nan ta yi Allah jikanta da gafara Allah jikan ajiya da su ta saka wannan lokacin azumi na 3 days ago lokacin azumi yana a bi na sha eh, suna shi na ashirin da bakwai azumi na ashirin da bakwai ta yi eh, eh, sadakanta na azumi ashirin da bakwai kenan kuma fa ta duba ta gwada wa'anda suka tema suka ba ta gudunmawa yanzu amma a da wannan mata ta saba tana yi ita kaɗinta kaɗai ita kaɗai take yi ta dafa abinci kan da kake ganin yaran nan sun zo suka cika a gidanta suna cin abinci to a da ita kaɗai take yi take yi take ba da wannan sadaka take ciyar da marayu da wasu ababa har ya zo ya kai yanzu haka mu kuma she mu, mu, mu, bata jama'a individual she mu tattara mu bata mu ce mun ga kina ciyar da marayu kara wannan ki bayar ke ma a ciyar da ki ciyar da marayu har yanzu abin ya zo ya girmama ya kai har matar shugabar ƙasa matar soho shugabar ƙasa da wasu ministos suna taimaka mata domin yaran su yi mata yawa ta ciyar da yara ta ciyar da marayu abinda aikin da ma'ajiya da su take yi ke. amma ka duba abin mamaki jiya jiya jiya jiya jiya jiya nan ta zo ta saka bidiyo na batun sallah kuma tunanin fa da muke yi da take yi fa sallah wanda ta saka na jiya ko shekaran jiya ne ta saka na adima marayu ɗinkin sallah ku ji jama'a assalamu alaikum sallah na karatowa yan dubu-dubun da su ma'ana marayu da almajiri ba su da kayan sallah a tallafa mana da Allah ya bawa iko dan Allah damuwanta kenan fa marayu marayu marayu su ne damuwanta su ne fa damuwanta a taimaka a yi musu ɗinki amma don Allah da nabi wannan mata ta san cewa ita ba kayan sallan ma ita kan kanta ba za ta sa ba ba ta sani ba ba ta san cewa kayan sallan ma ita kan kanta ma ba za ta saka ba marayun ma ba za ta gani sun saka ba she dai a a taimaka ita dai kawai a taimaka kudeji barin fa karatowa yan dugudugun da su ma'ana marayu da almajirai ba su da kayan sallah a tallafa mana wanda Allah ya ba wa iko dan Allah ya taimaka mana da kuɗin da za mu je kasuwa mu siyo musu kayan sallah su ma su ɗinka su shiga tas su je sallah idi tas su ma cikin kayan sababbi cikin ikon Allah jama'a a taimaka 'yan dugui-dugui iyalan da su ma'ana 'yan marayunta da almajirai da muke bawa abincin sadaka da Allah ya taimaka musu ma bana su dinkin sallah yadda sallah ta kurato amma mu koyaushe ne dai muna bukata su ma su saka sabon kaya a cikinsu su kamar yadda kowa yake sakawa Allah ya bada ikon taimakawa duk wanda yake son taimakawa yi min magana insha Allah zan bada bank details dina sai a tallafa mana mu je mu siyo musu a kasuwa Allah ya ba ku iko Allah ya ba mu ladan tallafawa marayu da muke da almajirai Allah ya rufa kowa asiri mun gode sai mun ji da gare ku to jama'a jiya kenan shekaran jiya kenan ajiya da su ta saka wannan a taimaka a bawa marayu kayan sallah to amma kaga she yau aka waye gari Allah ya sa gashi ita Allah ya mata rasuwa ajiya yola shi na ganki Allah ya mata rasuwa aikinta na alkhairi da ta yi duka Allah ya biya ta saboda lokacin da take bawa yara sadaka na shakaran jiya akwai wani zancen da ta yi barin gani alhamdulillah ba mutum ya saka abu a makoshi kai ko ruwa ka ba muke karɓar abincin sadaka gidan hajiya da sa ikon Allah a tabbatar za su yi min addu'a a har yanzu da suke ma yara suna addu'a ka san addu'ar yaro karɓaɓɓiya ce domin bai da zunubi inda yawancin wai cikin dalilanta kaga abin tausayi da aka gaya mini cewa ita rayuwanta kakaf gaba ɗaya, Allah bai bata aihuwa ba wai Allah bai bata aihuwa ba to amma shi cikin maganar nan tace wai abin da yasa yake burge ta take ciyar da marayu da su yara kanana tana jin daɗi saboda ta tabbatar za su yi mata addu'a ta tabbatar za su yi mata addu'a gashi tana faɗi saboda addu'an yara ma yana karba saboda ba su da zunubi wasu ma ba su domin marayu ne wasu kuma almajirai ne su harkar ciyarwa alhamdulillah ko ba ta da yawa tana da gwaggwaban lada ka ba mutum ya saka abu a makoshi kai ko ruwa ka ba mutum mu je ku tambayi masana addini da ilimi za su gaya muku cewa ba karamin lada ba ne to alhamdulillah na gode Allah ina ɗaya daga cikin sulan wanda nake ciyarwa daidai gwargwado ko ba a koshi ba bare ma da izinin Allah daidai gwargwado ana badawa mun gode sosai Allah ya saka duk wanda ke ba mu gudunmuwar kayan abincin nan da kuɗin cefanen da muke yi da abin da muke dafawa gas ne a gawayi ne ko ma a mede mun gode muku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku bukatunku da alkhairi da mu gabaki ɗayan mu yara manyan gobe a nan wani zai iya zama gabna wani zai iya zama kwamishina insha Allah wani ya zama kansila wani ya zama sanata wani ya zama memba wallahi ana rena yaran nan yara ba abin rena ba ne musamman duk wacce ta haihu ta san daraja da zafin haihuwar ɗa kuma ba a san yara aka ce manyan gobe kun ci karin maganar malam bahaushe yara manyan gobe sai ka zama yaro kake zama babba ba ka taba zama babba ba ba wanda aka haifa da girman shi to alhamdulillah shi sa nake mutunta yara komai na ina paying more priority duk abin da zan akan yara muna neman kuma a tallafa mana da kuɗin da za mu siyo musu material mu ba su su ɗinka kayan sallah inda hali muna da bukata insha Allah to mun gode mun gode yara na ta farin ciki suna karɓar abinci da zobaro mai sanyi eh, jama'a yaran nan marayun da kake ciyar da su na san ba za su manta da ita ba Allah jikanta da gafara kaga aikin alkhairi shuka aikin alkhairi yana da kyau sosai shi yasa dan Allah da nabi yanzu haka da ta bar duniya ta wurinta wallahi ah, yaran da na ji wata bar yaran marayu da yawa akwai kuma kan da na samu labari wa ko wanda mata ba su wurin kwana wurin bacci suna bacci to yanzu ya kamata ya za a samu wanda zai iya yana ciyar da yaran nan za a iya samu wanda ke ciyar da yaran nan ta bangaren wurin ta kaman kan da matan nan take yi Allah ji kanta da gafara kowa dai ya shaida da ita muka fara azumi da ita muka fara azumi kuma da ita shakar jiya jiya shakar shakar jiya jiya jiya nan ga bidiyon da ta saka na taimaka ma wannan yaron jiya jiya ga bidiyon da ta yi na jiya cewa tana ko ya jiya ne ko shakar jiya ne ta saka wannan bidiyo a samu a sema yara materials na dunka kayan sallah kuma wallahi ba ta da girman kai wurin inda tana neman ta taimaka a taimaka ma yaran ta bi kowa ne ne haka ita da ni shaidan da zan mata ita da mai ɗaki na ajiya zakiya in suna magana wallahi suna magana ne kan da za ya za a taimaka mai marayu ya za a taimaka mai marayu ita damuwarta duka yara ya za ta taimaka mai yara damuwanta duka duka duka kenan in za ka mata ma alheri ta ce a don Allah don annabi a taimaka ma yara a taimaka ma marayu to Allah jikanta da gafara ta mu mu shaidan da muka yi mata kenan kuma gashi nan duniya ma kowa ya gani wurin taimaka ma marayu ci da shan marayu suturan marayu da inda marayu da su kwanta Abinda muka yi mata shaida kenan to Allah ya jikanta da gafara Allah ya sa ta huta ta gana ita mu kuma Allah ya sa namu yayi kyau Allah ya sa ƙarshen mu farkon mu kyau alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya jikan ajiya da su Allah ya jikanta da gafara Allah ya jikanta da gafara wannan ta'aziyya ne zuwa ga iyalanta mun samu labari cewa Allah bai taba bata aihuwa ba to amma na san ba za ta rasa dangi ba yasa dangi in kuna ji a mu ma ta'aziyar mu kenan na rasulun aminin Allah ya sa aikin ta na alkhairi aikin ta na alkhairi ta yi duniya Allah ya sa ya bita Allah ya sa ladan ya bita wata sa'in ma wallahi ba dan da ka aifa ba wata sa'in wallahi ba dan da ka aifa ba wani baka aife shi ba amma wallahi zai maka addu'an da zai ta tunawa da kai ba zai taba mantuwa da kai ba wani dan da ka haifa ma wani ta sa'in ma yana ganin a ai wajibi ne ai dole ne kai ka ciyar da shi ai dole ne ai wajibin ka ne tunda kai ka kawo shi duniya to kai ne wanda ya kamata ka ciyar da shi shi yasa wasu iyaye ma na iya rasuwa kaga ma sun manta ma da iyaye maybe ya tana da iyayensa wani uh, ah, bimana in ya tuna da iyayensa in ya tuna ma da iyayensa kenan fa eh, bayan rasuwan babansa wani shekara ɗaya ko shekara biyu kenan ya manta Ran da tana da iyayensa shi ya je wurin rasuwa ko kuma ya je wurin addu'an aure ko kuma ya ga ana sadaka a wane ya bada sadaka ai baban shi addu'a wane ya bada sadaka ai mamman shi addu'a wane ya bada sadaka sannan shi ma zai tuna a to ga nima ga dubu biyar ko nima ga kaza ai wa babana addu'a amma wala Allah sallan da yake amsa salawati gaba ɗaya sallan da yake ba ba ba sallah ba raka ɗayan da yake tunawa yayi wa mahaifin shi addu'a ba sallah raka daya da yake tunawa ya mahaifin shi da mahaifin shi ko mahaifin shi addu'a to amma kaga yaran nan yaran nan da ajiya da su tattace da su dole su ne kaman kan da mallum'a ke fadi suna sun yi addu'an ba su yi addu'an ba wallahi duk aikin su na alkhairi akwai commission laran da za bata haka mallumma suka fadi yaran nan kuma ta ciyar da yara sama da dari dari dari dari dari dari nawa ni dai ban san adadin su ba saboda yau huskan da zaka gani sun sun karbi abinci jiya da su gobe wani huska daban kuma zaka gani fa gobe wasu huskoki daban kake gani wani huska daban kake gani gobe shi yasa kaga yaran nan da take ciyar da su yaran nan da take ciyar da su wallahi ko sun yi ko sun yi addu'a ko ba su yi addu'an ba ko su yi mata addu'an ko ba su yi addu'an ba gobe in suka girma ko kuma a yanzu ma duk aikin alkhairin da za su yi wallahi jiya da su tana kabarinta tana samun commission tana samun commission lada amma aikin sharus ba ta koya musu wannan ba ruwan wannan Allah Allah ba zai kama ta da shi ba kaman kan da dai mallumma ke fadi kaman kan da dai mallumma ke fadi aikin sun sun wani aikin da bai da kyau Allah kiyaye Allah kiyaye wannan ba amma duk aikin eh amma duk aikin alkhairin da yaran nan da su yi wallahi tana da commission akwai lokacin sa'in ma da naga ta bude marijiya cikin gidanta ana zuwa gida ana diba ruwa cikin gidanta naga an zo ana ɗiban ruwa cikin gidanta amma yanzu ya baka mamaki za a samu wani gabo tsari wani wawa zai iya tashi a ai ya tuna ajiya da su ta taba wani in mutu ya mutu wanda da abin da ka sani kake shaida shine aikin alhairin shi wani wawa ne zai ce ai ai an ganta tana fim to ai fim haramun ne ko menene wannan kai ka gano wannan kai ka gano wannan kai ka gano abinda za ka duba ka duba wannan in ma ana batun in kana batun ma za ta yi fim ko yar fim ko mini to ka duba abinda ta ajiye gidanta marayun da ta ajiye gidanta take ciyarwa yaran da ta ajiye gidanta take ciyarwa kuma dan Allah kuma wannan ciyarwa da take ta fara ita kaɗe, ita kaɗe, wallahi ita kaɗe ta fara kuɗinta ta sa take yi har ya zo ya kai ana ɗan taimaka mata a kada kada kaza kaza mutane ta sani na alkhairi ta kira ko kuma a kira ta har yanzu ya za kai manya ma eh, matan shugaban ƙasa da sauransu gwamnoni ana iya taimaka mata ba ta wannan talafi take yi yasa Allah jikanta da gafara Allah sa ta huta Allah rahamshe ta alfarma nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke ji na ya mata Fatiya kullu wallahu kafa uku Ah, duk salatin da ka iya salatin ibrahim Salatin fati in shi za ka yi ka ƙara hadaya zuwa gare ta ah, ya kai kabarinta ah, da kuma iyayenmu kakab gaba duk wayanda iyayensu suka rasu duka cikin ba, ba wanda zai rasa mamata Allah jikan su gaba daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الأحكام لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الحمد لله رب العالمين الله جكنت رغفرة الله جكنت رغفرة Allah to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh